بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mai shigo yini na hudu a cikin wannan wata mai albarka hijirar manzon Allah da arba'in da shida, wanda shi ma ya daidai da hudu ga watan uku a watan Mati. na biyar, a wannan masallaci mai albarka wanda aka fi sani da ashek abubakar gumi da ke maliri a titin mai dogororo kusa da kasuwar angoro a nan cikin birnin kano muna tafsirin alkur'ani mai girma muna tafsirin alkur'ani mai girma wanda muna cikin suratu gafir za mu tashi aya ta 66 قل إني نسيت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إني نحيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات لما جاءني جاءتني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قل الله يتكتي يا من ذا الله صلى الله عليه وسلم إني نهيت ني أنهنا wato an gina mabani lil majhul yana nufin Allah ne hana inni nuhitu ni an hana an a'buda alladhina tad'una min dunillah in bauta wa wanda kuke kira kuke roƙa wanda ba Allah ba lamma ja'ani albayinat a daidai lokacin da musamman ga hujjoji bayyanannun sun riga sun zo min min rabbi daga ubangiji na abin nufi Allah ya hana ni a addini na a wahayin da aka yi mun an da a'budu ta tad'un ba zan bautawa Allah ya hana ni in bautawa wanda kuke kira wanda ba Allah wanda kuke kira da wannan kamar da muka faɗa a baya cewa addu'a ibada ce ba a roƙon kowa sai Allah kira ana ana nufin kira na addu'a kira na roƙa kira na fata kira na wanda za ka roƙi jalabi ko dafa'i wance jalabi wani abu da kake nema na alkhairu dafa'i wani abu da za a kautar maka na shari wanda ba ka na fata mun gani wato jalabu nas'in ko dafa'i sharri ko dafa'i madarin kautar da abin da zai cutar da kai alhamdulillah duk musulmi wajibi mai samu wannan tauhidi cewa ba mai cutarwa ko mai amfanarwa sai Allah sunansa ne sifarsa ce ba a raba al-mu'izzul muzillu الراتئ الخافض القابض الباسط wayannan sunaye ba a raba sai dai a haɗe su lokaci guda saboda ya fi nuna ladabi ga Allah ya kuma ya fi nuna fito da ma'anar don kace kawai a daru mai tutarwa wannan ba ka yi ba Allah ba ka yi ladabi ga shi amma annasi azzaru mai amfanarwa da tutarwa alkabidul basin mai dankewa da shimfiɗa mai dankewa arziki mai shimfiɗa arziki ga wanda ya gada ya kuma danke ya kame daga wanda ya gada to tun da kasan Allah ne mai yin wannan kuma ya siffarsa sai shi kadai to ba wanda za ka roƙa roƙo na ibada sai Allah kucin sarki a ƙarƙashin roƙo na ibada annabi yake cewa idan ta anta fas'alillah in za ka yi roƙo kai ka roƙi Allah wa idan ta anta fasta'in billah in za ka nemi taimako ka nemi taimakon Allah akwai abin da ɗan adam zai iya maka Allah ya ba shi kudura da iko a kai daidai ikonsa a nan idan ka roƙi shi kuma ga ka gashi suka ce babu laifi cikin abin da Allah ya ba shi kan sharadin shi ne ga ka gashi kana kallonsa yana a halin ransa wane taimaka min da bashin dubu biyar wane taimaka min da aran wayar ka kira wane taimaka min da aran manjagara taimaka min da aran botiki taimaka min da kaza wannan duk babu laifi idan ka roƙe shi don me zai iya iya dama ce da Allah ya bashi amma abin da ba shi da iko a kai irin su lafiya irin su arziki irin su ɗaukakawa irin su ba da mulki wannan ba za ka rute kowa ba sai Allah don shi ne kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka manta tasha وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب أنا بأيكم الله لا فيها أزرتاوة to duk da haka kuma ko da ɗan adam yana da damar da zai maka abu aka ce kamewa daga ɗan nata mashi da shi kamewa daga lokanta musamman akwai kaskanci ciki to shi ya fi jarir ibn abdullah al-bajali jarir ibn abdullah al-bajali ya ce mun yi wa annaba mu baya ala san iwa tsara a kan za mu za da'a da duk shugabannin da annabi ya dora mu za mu bi shi za mata yi da'a sannan wani nusihi da kulle musulai za mu yi nasiha da faɗin gaskiya ga duk wani musulmi mun san shi ko ba mu san shi ba ƙabilan mu ɗaya yankin mu ɗaya yaren mu ɗaya duk ko ba ɗaya ba ne za mu gaya masa gaskiya sannan sai annabi ya ɓoye wata kalma a sirrance ya gaya mana sai ce wala tas'alun nasa shay'an kar ku roki mutane komai kar ku roki mutane komai ku daina roƙo kar ku tambayi mutane komai cikin wanda suka yi wa annabi wannan mubaya hadda hakim ibn hizan abokin annabi ne ya musulunta a lokacin fatahu makka ni da bai musulunta da wuri ya ce sai da ta kai bulala ko sanda kana kan doki za ta faɗo ba ka so ka roki wani ya koma sai dai ka sako da kanka ka ɗauka ka koma don karka roƙi wani cewa na don Allah ma mai komin jiyarta ka fi so ka sauko da kanka ka ɗauka ina kuma ga roƙon mutane dukiyoyinsu ko kuma abin da zai zama al'ada ga mutum roƙo ba laifi ba ne in kana a halin bukata annabi ya gaya wa ƙabisa ibn muharik cewa roƙo haramun ne kuma in kai roƙo aka ba ka ka haram sai in kana cikin mutum uku da ya halatta su roƙo in ba ka cikin mutum uku nan ka roƙa kaɗan ne ko mai yawa ka haram annabi ya tafi shi rajulun ta hammala hamala mutumin da ya ɗau lamani ya ce zai biya wata rigima ko zai yi beli ya je gurin 'yan sanda ana bin wani dubu ɗari ko dubu ɗari biyu da ala a sake shi ni zan biya zuwa ƙarshen wata kai ma ko ba ka da kudin ya halatta ko da roƙo nubi ce ka ka haɗa kudin ka biya ta hammala halala da mutumin da a asabat mujariha ihtajat malahu fa halat lahu al-mas'ala hatta yabda قواما من أجل أو min من sadada min سدادا من أجل كما mutumin da wata musiba rana ɗaya ta afko wa dukiyarsa ta halaka dukiyarsa ko gobara ko ‘yan fashi ko wani abu ya halatta ya yi roƙo har ya ɗan samu abin da zai ta daga kansa to da dama ba aikinsa ba ne musifa ce ta samu dukiyarsa annabi ya ce sai kuma mutumin da an yadda ba ce ma zaune ba ne yana iya ƙoƙarin nema sai kuma talauci ya sami shi a sabat hufakatun ya shiga damuwa duk da haka ba shi ya fito ya faɗa ba aka samu mutum uku daga ma'abota hankali da tunani da kallon al'amura da basira suka ce kai wane a asabat fulanar fakatun lalle wani yana cikin damuwa to in har aka samu mutum uku suka fahimta haka suka faɗa annabi ya ce halatta da mas'ala ya halatta yi roƙo har ya ɗan samu abin da zai ci kaga ba ma shi fara faɗa ba sai ce fama siwa kunna ya tsafisa ba su hutun ya akulu sashi ba hutu huta duk wanda ba ukun nan ba duk wanda ya yi bara ko ya yi roƙo to haramun ya kai kabila wannan ana koya mana dan mu rubuta Allah dan mu dage dan ya zanto mu ma muna neman na kanmu dan mu ma mu zama masu bayarwa dan ya zanto dan adam kullun ya ta'allaka da ubangiji kawai idza sa'alta fas'alillah in kana roƙan Allah kana yawan roƙansa zai buɗa maka zai baka saboda da ikon Allah ta baraka na sha gaya mana kissar shuraihu shuraihu alqadi alqali ne zamanin sai umar shekararsa arba'in yana alƙalanta har zamanin ma'awiya zamanin sahabbai sai da ya matsa masa ritaya mutumin kirki ne alƙali ne shuraihu ƙadi shi ne wanda aka kawo ƙarar sai dina ali ya kawo karar wani bai hude gabansa sai dina ali ya ga mayafinsa a jikin wani bai hude ya ce na sani bai huda nan ya ce ba naka ba ne na wani sayanai ya ce wannan mayafin duk inda ya fito na wani ya ce ni fana wani duk da fi shugaban kasa ne amirin mumini sai dina ali radiyallahu ta'ala ya ce to mu je gurin alkali jibe huda mu je kotu ya ce wata kotun kake sai ce mu je ta ku ta musulmi don ya san ba za a zalunci shi kuma ya san cewa kotun musulunci gaskiya ne aka je gurin alkali shureful qadi alkali ya ce ya amiral mu'minin ko da yake a lokacin bai ce ya amira muminin ba dan a gaban kotu ba a cewa ranka ya dade ba a cewa his excellency ba a cewa your excellency a lokacin kun zama sawasiya sai ce ina shaidarka cewa naka ne ya ce akwai ɗana alhassan da hussein su ne shaiduna sun tabbatar wa nan namun ya ce 'ya'ya ba sa shaida a kan kuwa sai dai ka kawo su shaida ya ce alƙali yaran da annabi ya ce shugabannin samarin matasan aljanna ka ce ba za su shaida ba ya ce yi eh, ai saboda ‘ya'yanka ne sai dai ka nemo da ya gudun yana gani yana shari'a a gaban alƙali musulmi kuma da khalifa shugaban kasan musulmi kuma ya tabbatar na sai da na alini sai da na alini yana tafiya bai sani bai faɗi ya ɗauka amma ya ce sai ya yi ya ƙarya ƙarshe alƙali ya ce to tun da ba ka da shida ya tabbata na wannan bai hujjan aka yanke masa hukunci sai da na ya ni dai na san wani kawai aka ce to ai kotu tana amfani da shaida ne ita to ya haƙura ya bar wa Allah mutumin ne ya ce ranka ya rage alƙali ya ce wallahi na sai na alim kaji kaji kaji yadda ya same shi yace amma wannan adalci da aka yi ta tasa bai musulunta ko da aka yi musulunta almuhim wannan alƙalin ya zo wani yana yana yana kai kukan matsalar shi gurin wani an masa haihuwa ga gidan haya ga kaza ga wani ba lafiya ka taimaka min sai da ya gama sai kirawo shi Ka koma gefe ya ce na ji kana faɗin matsalolinka zuwa ga wani taimake ka ya ce eh ya ce karka sake kai kuka matsala ka gudun kowa kawai ka kai wa Allah duk abin da ya dame ka ya ce ba ka karanta Alƙurani ba suratu yusufa annabi yaqubu yana cewa innama ashku basi wa huzni ila Allah wa alamu min Allah ma na ta’ala damuwa ta da bakin ciki na ina kai kuka na ne kada gurin Allah sai ce ka gani nan ni shirai hulƙafi yau shekara ta goma sha biyar da ido ɗaya wannan idan da kake gani ba na gani da shi wannan idan ne kadai nake gani da shi amma a haka za ka ɗauka ina gani ya ce in ban da kai yanzu ba wanda na taɓa gaya ko mata ta bata ko yara na ba sani tsoron na gaya musu ba za su yi min maganin abu ba za su dawo min da idan su ɗauka ina gani tangararar ita amma Allah kaɗai nake gaya yau shekara sha biyar matarsa ma ba sani ba ‘ya'yansa ma ba sani ba ya ce inna ma ashku bacci wa husni ila Allah wa alam min Allah ma la ta'lam wannan duka abin da yasa na kawo mana dan mu gane kiran Allah ko roƙon Allah ibada ce ballantana cikin abin da Allah ne kaɗai yake da iko a kai da aka duk sanda ka roƙi wani abin da ba shi da iko a kai to wannan sabon Allah ne kuma bauta ce ka ba ɗauki haƙƙin Allah ka bai wani amma abin da mutum yake da iko a kai idan ya yi wannan babu laifi kuma musamman in zai iya yi to ya halatta misali barayi ne suka shigo gidanka kai waya zuwa ga 'yan sanda cewa su kawo agaji ga barayi sun zo wannan suna da dama a kai in za su aiki su zo Sun da nauyi ne Allah ya ɗora mu. kuma kiran su kai amma abin da ba a so kuma ko da ɗan adam yana da iko da zai ma'a to karka roƙi wanda ya mutu ko wanda bai gurin domin zai zama ka bashi wani nau'i na sifar Allah mutumin da ya mutu yana kabari ba za ka roƙe shi ba ba za ka kira shi ba hakan nan mutumin da baya kusa da kai yana wata ƙasa ko wani gari ka ce za ka kira shi ka roƙe shi shi ma nan bai halatta ba sai dai ga ka gashi ko in a waya ne yana jinka a waya kuma zai iya maka wannan bukatar wannan ba ta zama ibada ta zama Allah ya halatta to da haka Allah ya ya hane in bauta wa wanda kuke kira wanda ba Allah wanda kuke roƙa wanda ba Allah Ga shi hujjoji bayyanannu sun zo min amin wahayi ina da littafin alkur'ani ina da gaskiya ina da mala'iku da suke zo mini ina da tabbas Allah ne abin bauta wa umirtu an umarce ni kadai an uslima li rabbil alamin in sallama in miƙa wuya ga ubangijin talikai tabaraka wa ta'ala an usliha in musulunta in sallama in miƙa na kawai sai ga Allah tabaraka wa ta'ala na هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون والذي خلقكم الله شيني وند يهلتيكم wato ya kirkiro halittar min turabin daga turbaya ana nufin bin nisbalin asal in an duba asalin annaba adamu daga turabin thumma min nutfatin sannan kuma kuka zama daga nutfa ya halitta ku daga nutfa wato digon sperm ya halitta ku me yasa in an duba ku kuma asalin ku na inda kuka fito shi daga turab shine abul bashari sannan ku kuma min nutfatin thumma min alaqa sai kuka zama gudan jini thumma yukhrijukum tiflan a wani guri cikin suratul mu'minin yace summa ne muzikacin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqa kuka zama gudan tsoka kuka yi kaza kuka yi kaza da kun tifla sai Allah ya fito da ku a matsayin baby a matsayin yaro a matsayin jariri karami wannan Allah yana gaya ma wannan aikin sa ne yukhrijukum tifla ba wanda bai wuce wannan marhalar ba duk wannan marahil matakai din kowa ya buta ta kan ko ba wanda yake musu sun mali ta buluku a shiddakun sannan ku zo ku kai ku isa tsara ƙarfinku tun ya kai sha biyar ya kai ashirin ya kai har arba'in shi ne hatta idan balaga a shiddan wa balaga arba'ina sana ya kai shekara arba'in shekara arba'in a duniya a wannan zamanin to ka kai balaga ashirdaka shi ne shekarun da Allah ke aiko annabawa duk wata nutsuwa ɗan adam ya kamata ya yi ta duk wata yarinta kuma ta fita in ba kai hankali ba ko ba kai inda ka kai arba'in ba ka nutsu ba wala ba za ka nutsu ba haka za ka wuce ta zarfe gina sau da haka kuma wani ikon Allah fa da kake gani Sanda da kake yarinta kana ƙara girma ubangiji yana baka daidai hankali irin naka har lokacin da zaka kai shekara sha biyar kana ƙara tafiya kana ƙara girma tare da girman hankali girman hankali kana sanin me yi dace me yi bai dace ba me yi ya kamata me za ka iya yi me ba za ka iya yi ba duk hankalin kamar yana girma kamar yadda komai naka yake girma amma da ka kai arba'in to komai ya tsaya batir ya gama cika full wadda <laughs> ka an samu 100% yanzu sai kuma a fara samun raguwa duk abin da ka kai arba'in kuma wallahi raguwa zai rufe raguwa zai rufe duk wani abu na jikinka sai dai ya rutsa gani yana raguwa ji yana raguwa komai yana raguwa har a wayi gari duk jikinka ya rika saki fatar jikinka ta fara yaushi komai sai ya saki in ka fuskure wani ya karya ka to Allah ya kiyaye sai dai jangwani kawai amma maganar a zo ɓargo ya rika tosowa kuma a haɗi to sai dai kawai a dole a saka ƙarafa amma yaro ne ya kare cikin sati biyu sai kaga wani ya fara tafiya to da shi dama girma yake yi matuƙar ya haɗu wata ɗaya za ga ya fara tafiya amma kai to kawai ƙoƙari dai za a dole ko ya aka samu matsala kuma shi kenan to da aka komai na sai dai ta bayan komai ya ta bayan shi yasa Allah ya ce tun malita shi yuka daga nan kuma sai ku isa tsofaffi sai ku rika girma sai tsufa ya rika zuwa za ka gane abun mamaki sanda kake kaiwa arba'in din nan kai kana ganin har yanzu akwai yarinta kana ganin kai yaro ne ka haura arba'in arba'in da biyar har yanzu akwai wani budurwar zuciya a ranka amma ya ka fara cewa baba kaza kaza kaza suka ce ni din ne babu kuma duk inda ka shiga mota <laughs> za ka yi ka zance ba ba zauna a nan ba yadda za ka canza wani suna ba za ka canza a ku bai baba guri ya wuce sai ka rika mamaki ka je duk taja kan da za ka yi duk ƙananan kayan da za ka sashi an ce ma ba <laughs> wa sai an ce baban nan ba yadda za ka yi su sun ga abin da suka gani sun ga abin da suka gani sun malita bulugu a ku. sun malita kunu shi yuta Ba min kuma yuta wa fa min kabul akwai wanda kuma ba zai kai wannan shekarun ba Allah zai karɓi rayuwarsa zai rasu daga cikin ku yuta wa fa za a ɗauki rayuwarsa min kabul wali tablugu ajalin musamman kuma daga ƙarshe za ku kai ajalin da aka ambata dai tamanin ne hamsin ne sittin ne arba'in da kaza duk gashi nan sun mutu mun gani iya ajalin da Allah ya kwasar maka ba za ka tsallaka shi na'am za a iya karawa za a iya ragewa in ji malamai cikin ikon Allah wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wa la yunqasu min umrihi illa fi kitab akwai wanda za a ragewa ko wanda za a kara saboda wani sababi amma da can an rubuta bi katabi rizqihi wa ajalihi wa amalihi kawai zai yi tamanin an rubuta amma Allah zai iya canja yamhu Allahu ma yasha wa yathbut wa yuthabbit wa indahu ummul kitab don Allah ya ga dama saboda wani sababi annabi ya ce kamar sada zamanci man ahabba an yubsat lahu fi rizqihi din me san a shimfida masa arziki a ƙara masa kuɗi wa yin sa'ulahu fi asarihi a ƙara masa lokacin mutuwa ba zai mutu ba falli ya silu rahima ya rika zumunci ya rika taimakon yan uwa to Allah zai ƙara masa shekarunsa sannan lalata kuma irin ta tana daga sababin da ke sa a rage mutum shekaru duk wanda ya zama mazinaci wata ya zuwa don Allah ya rubuta mashi tamanin sai a rage ashirin a ce kai wannan ya dawo sittin don yi mazama zai bar duniyar kar ya zama fitina ga al'umma baki daya to akwai sabuba da ke sa Allah ya ƙara ko ya rage ubangiji ya ce wala allakum ta'qilun la alla za ku zama masu hankali dan ku zama masu hankali masu hankartar abubuwa to duk wanda ya kalli waɗannan matakai Allah ya kamata ya hankali tsufan nan ba dole bane sai ka ba Allah zai iya karɓar rayukan sai karɓar ranka na huwa alladhi yuhyi wa yumit fa idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun huwa alladhi yuhyi wa yumit Allah shi yake rayawa kuma yake kashewa wannan haƙƙinsa ne aikinsa ne ba mai kashewa ba mai rayawa sai ko da kai ne ka kashe mutum Allah ne ga dama ya kashe shi lokacinsa ne ya yi bai sai tsallake ba ko ba kai ne sababi ba sai wani abu ya sa ya mutu saboda wannan sabab an faɗa a wata kissa in har ta inganta annabi Sulaiman yana zaune da wani mutum a gefensa sai ga mala'ikan mutuwa ya sai ya kura wannan mutumin ido bayan sun gama ganawa da annabi suleiman zai sake fita sai sake kallon mutumin nan da mala'ikan ya tafi sai yake cewa annabi annabi suleiman shi wannan mutumin wai waye wani ni na ga ya kura miki da kuma na ji tsiga jikina ta tashi sai ce ai malakul maut mala'ikan mutuwa ne yace amma na ga yana kallo na ya ce don Allah ka sa iska ta ɗauke ni ta kai ni china sin ta ajiye ni kar ma ya sake dawowa ya gani ya ce ba matsala aka ɗauke shi aka kashi can china ƙarshen duniya inda mutane suke ba a jima ba sai mala'ikan nan ya dawo ah, ina mutumin nan da na gani a nan ya ce eh yana china ya ce ba ka ganna kallonsa ba ya ce wani abu ne ban mamaki na gan shi a nan gurin a zaune kuma Allah ya ce in je tenin dakoransa. <laughs> shi da abin ya bani mamaki ga shi a nan a zaune amma an ce in je tenin dakoransa. a shi gurin ta zai so ba a guje wa mutuwa ba inda za ka je maganar ka ce ka daina shiga mota saboda ana hatsari duk ba shi ba ne saboda haka in dai lokaci ya yi ubangiji ta'ala wallahi sai an tafi kana kwance a gida mace sai ka mutu kana sallah sai ka mutu kana zaune sai ka mutu akwai baiwar Allah a nan juma azumi bi da suka wuce kitso take tana yi wata kitso ta ce ina zuwa tana shiga ɗaki ta faɗi ta mutu wallahi ina zuwa kawai ku jira ni sai ga wata aka da azumi to da aka faiza ja'a ajaluhum la yasta'khiruna sa'a wa la yastaqdimu to Allah yace faiza qada amran in Allah ya yanke wani al'amari in Allah ya yanke wani decision fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun kawai Allah yana cewa da abin ne kawai kasance sai kawai ya kasance babu wani ɓata lokaci na'am ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنا يسرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا دلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يدل الله الكافرين ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله شن بكي كلوا بك دوبا ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya kai mai karatu ilal ladina yujadiluna bakai duba ba zuwa ga waɗanda suke mujadala da jayayya fi ayatul lahi game da ayoyin Allah suna musawa annabi sarafuna kalli yadda ake kautar da su baka ga yadda ake kautar da su ba abin mamaki suna musa ayoyin Allah ga abin da ya kamata su bi karara amma ana kautar da su kuma ga hujjoji duka an ba su allazina kada bil kitab wadanda suka ƙaryata alqur'ani wa bima arsalna bihi rusulana da irin duk abin da aiko muka aiko manzanninmu da shi fa sawfa ya'lamu wannan wani ne Allah ce da sanu za su za su gane kuransu idil aghlalu lokacin da za a samu kukumma maruruwa mari fi a anakihim a saka a wuyansu wasu da sarkoki yusabuna ana jansu da shi ba don sun fi ƙarfi ba ba don sun gagara ba sai don kawai don a sace tantance su don sake wulaƙanta su sun mafi silsilatin kenan zarwa ha saba'una zira'an fasuluko a cikin sarka mai zira'i saba'in za a ce a ɗaure shi yusabuna ana jansu ana kifar da su filhamin a cikin zafi ko a cikin ruwan zafi ko a cikin wuta mai zafi sun mafin nari yusdarun sannan a cikin wuta za a yi ta kunna musu ana rura musu wuta ana kyasta musu sun makila lahun sai a ce da su aina makuntun kuntum tushirku ina abubuwan da kuke tarayya da su da Allah ina kayan shirkar ku min lahi wanda ba Allah ba qalu dallu ana sai su wala sun bace mana yau tibba mu gansu mun neme su mun rasa bal lam nakun nad'u min qabl shay'a bal ma mu muna ganin kawai ba dama ba wani abu muke kira ba shirme ne ashe duk shirme muke kira ashe ba komai muke kira ba bata lokaci muke yi Allah ya ce kazalika yudillillahu kafirin haka ubangiji yake batar da kafirai suke barin hanya ba tare da sun gano cewa suna cikin matsala Allah ubangiji ya tsare na'am ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض wancananku abubuwa da za a yi muku na azaba a wuta abinda ya sa za a yi muku da shi bima kuntum tafrahuna saboda farin ciki da alfahari da kuka rika yi fil ardi a ban ƙasa. bi gairil haqqi ba tare da haƙƙi ba wa bima kuntum tamrahuna kuma saboda almara wargi da wasa da raha da mizahi da kuke tayi kun dauka abin duk wasa ne wato sanda dan adam ya samu dama ya sake a duniya gani yake ma duk abin da ake faɗa wallahi wasa ne gani yake yanzu ko 'ya'yan musulman ne kana ganin abubuwan da suke yi in mutum ya dan samu dama kaga yadda suke a media kaga yadda suke abubuwa marasa kyau sai mutum ya ɗauka cewa duk maganar lahiran nan duk kamar wasa suke ganin su, kamar ƙarya ne to da ya sha iskar Allah ya hau shimfidar Allah ya ta abincin Allah ya samu farin ciki sai ya ɗauka duk kamar dan wasa aka yi shi Allah ya ce udkhulu udkhulu أبواب جهنم خالدين فيها وبئس مثوى المتكبرين ودخلوا أبواب جهنم قال قوفوا في جهنم ندك شغا قوفا قوفا تجهنم قوة تكوشي سوغا شنان ko kuma kowanne an rubuta irin ayyukan da kake tanan zaka bi saboda Allah ya ce la hasabatu abwabi likulli babin minhum juz'un maqsum tana da ƙofofi bakwai kowace ƙofa akwai kaso da za a ce mata aiki za ku yi nan mata aiki za ku yi nan masu kafirci iri ka za su yi nan shaidanu iri za ta nan za ku bi kar ma wasu su fita ku wasu khalidi na fiya kuma za ku dawo ciki ba ranar fita wa iya zuwa fa bi sa masu wal mutakabbiri wa Allah wadare tar da makoma ta masu girman kai wanda suka ji karbar gaskiya suka daure suka ci gaba da abin da suke yi. Na'am. Fasbir inna wa'dallahi haqqo. Fa'imma nuriyannaka ba'da alladhina iduhum aw natawaffayannaka fa ilayna yurja'un. Fasbir Allah ya ka ci gaba da haƙuri ya manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam. inna wa'adallahi haqq lalle alƙawarin Allah gaskiya ne suka ce fil qur'ani wa'adun wa wa'id kamar da muka faɗa wa'adullah alƙawarin da Allah zai gaskiya ne sannan wa'idullah narkon Allah ma gaskiya ne fa in ma nuriyannaka ba'dal ladina iduhum ko kuma dai ta yi tayyucin anan duniya mu nuna maka karara da idanuwanka sashen wani bangare na abin da muke musu alkawarin nan zai zo su fara gani tun daga nan su fara gane su ba komai ba ne su fara gane su mutanen banza ne kamar da Allah ya nuna wa mutanen badar su abu jihali duk sun gani Allah ya ce yi mu nuna maka tun daga nan duniya inna kafainaka almustahzi'in ma fi maka yi ne adamun mun gama da su duk banji inna kafainaka almustahzi'in mun gama da kuma ka ga abin da muka yi to watakila mu nuna maka ba zan lalazi na ido au na tawafayin naka ko mu karɓi ranka ka dawo gare mu ba ka ga komai ɗin ba amma an zo kiyama fa'ilai na yurja'una su ma duk gare mu za su dawo za su ga duk abubuwan da suka yi maka ƙarshe za ka gani ranar kiyama na ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك نعم. وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وقتر هنالك المبطلون ولقد أرسلنا رسلا من قبلك حقيقة من أيكو دودنس من زمين تنكا من قبل annabi kaza annabi kaza manzo kaza manzo kaza mun aiko su tewa kafin ka zo ma'ana ba kai ne faru ba ya manzo da yawa manzanni sun zo kafin zuwanka game da yace wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul kafin shi manzanni sun wuce mal masih ibn maryam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqa kana ya'kulani at-ta'am minhum man qasasna alayka cikin manzannin akwai da mun baka kissar labarin ta annabi Musa ta annabi isa ta annabi lut su sulaiman su dawuda duk mun baka labarin wasu daga cikin wa minhum man lam naqasus alayka akwai wanda ba mu baka labarin ko ɗaya daga cikin su ko da ka ji sunan sa kawai amma yana daga cikin manzanni wani sunan nasa ma ba a gaya maka duk wannan tasliya ne wato hakurtarwa da rarrashi Allah yake yi wa annabi sallallahu alaihi sannan duk wanda ya biyo hanyar annabawa shi ma ya yi haƙuri ya yi juriya ya daure ya yi tahammuli ya san cewa ya ɗauki babbar hanyar in bai haƙuri ba ba zai ci nasara wa ma kana li rasulina an ya'ti bi ayatin illa bi idnillah baya zama ya dace ga wani annabi ko wani manzo haka kawai a karan kansa ya zo da wata aya ko mu'jiza ba tare da izinin Allah ba duk abin da ya ga suna yi da izinin Allah da umarnin Allah da sanin Allah kamar irin abubuwan da annabi Isa yake yi duk zai ce bi izinin Allah wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta bi iznillah إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك iz ayyatuka bi ruhil qudus tukallimu an-nasa fil mahdi wa kahla kana kana yi wa mutane magana fil mahdi wa kahla kana kana yaro ɗan jariri da kuma lokacin da ka zama babba dan shekara 40 shine kahal sannan wa tubri'ul akmaha wal wa idza tukhrij al بإذني وإذ كففت بني إسرائيل وإذ كففت بني إسرائيل أنك إذ جئتهم بآية منكم إذ جئتهم بآية فقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين wannan duk yana cewa bi izini da izinin Allah to ba wani manzo da ya kamata ko ya dace da shi ya zo da wata aya illa bi iznillah fa idza jaa amrullah idan al'amarin Allah kuma ya zo azabar Allah ta zo umarnin Allah ya zo halakarwar Allah ta zo ku biya bil sai a yanke hukunci ta gaskiya wa khasira hunalika al a anan maɓarnata da masu yin ƙarya da masu zowa da ƙarya da masu fakewa da ƙarya duk anan za su taɓe su shiga uku su halaka su mutu baki ɗaya Allah ta'ala ya tsare mu za mu tsaya ne insha Allah eh? na akwai tambaya ko waye mutum ne ya yi mu'amala da iyalinsa a cikin watan ramadan kuma bayan bayan sallah asuba kaga wannan da gangan ne ke ko ango ne ba a sani eh? wai sabon aure ne Allah ke yi ba a sa daura aure ya kafin azumi Aisha ta ta nabi ya aure na a shawwal ya tare da ni a shawwal sai muke kiran watan shawwal watan aure su kuma hausa sai suke aure a sha'afan kafin ramadan to babu shakka wannan ya saba Allah kuma ya keta alfarmar watan kuma sai ya yi azumi 60 shaharai ne mutatabi aini wata biya da shi ne kafara shi Allah ya samu da shi Thank you. a kota kungiya ta yan uwanmu mazauna kore mai suna makaso ta tura da muwa wa marayu 25,000 Allah ya sa mutu muku alkhairi Allah ya sa muku albarka akwai washi ma wani ya tura da dubu goma duka dai na marayu Allah ya sa saka muku alkhairi wassalamu alaikum Thank you.